بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نغا يدفع غوچو من لتافين البركة كنا بمغاي الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم idan juzi ya yi tacho alhadisu sadis wal mi'a hadisiyan shi sun ceto gutuwanci an usman bin affan radiyallahu anhu qal قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم خيركم من تعلم wa Allama rawahu Muslim. daga ba na usman ya giya afana sako bai bayu yi wuga ga shi sako sallallahu alaihi wasallam ga hairukun zai da alkhairu ga ce musulmi jona ga iman ta allama alkur'ana zai gada wa ilimin qur'anu na wa hu wuce ke kaula uzawan shi na to الحديث الخامس والمئة حديث يا نبوي تشابين يا شيتون شيتو شيتون شيتو to na tsayi baka tun ba nan imam muslim ta ga gobe bogo ezoji kokari da ilimin qur'an bai tajwidi umulan wu ga ilimi dai ilimi tafsir ilimi qur'anu wala uzan ndo anu waka tunji wuya alkhairi wake wala ji wuya alkhairi ta ce alkhairi hadisin al'umamat albahili na yi ba zo gina idan na ya tambaye amma yi fa ba hadisi na bebe yana radiyallahu anhu sa kube bawuya sahaba mu ci wannan qala ugan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuyi sa ku sallallahu alaihi wasallam ga ikrahul qur'an efe gba qur'anu fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi yabana qur'anu abbi efo kiyame shafi'an li ashabihi ma tawaya zaba uji ziji zaba qur'anu zai je gbauda ni zai je ramadan sai ramadan ya fondoro qur'anu gba wa gbalaji wa gbalozu allahu akbar gbogbo ma pamba be tinre ibn kan ga darja wa ke gume wai ba qur'ano yana ma qur'ano yana un kwata na nga itun oyo wai woni wai jito ko wai dilangu wai daeti pata oga tiya be boji na qur'ano na wuni ibn na ga iboji na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam endoro na qur'ano wuna ga wasan nabi ta tiwo ina ƙur'anun na bana ba ta biyu muhammadu wa fiya biyu su ko jan shiga yayi alhadisu sabi wal mi'a hadisi ya shi sun shetu mutu a baci an abi musa radiyallahu anu kawal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'adu hadha alquran فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا min al'ibili fi ukuliha annabi sallallahu alaihi wasallam don sa'adu hazal qur'an efe di kula da guba qur'anun ne ta'ada e di kula janbe qur'anun ne ta'ad an ga ta'ad ji kula bai ta'aadu eji kula biyu ki anabi kan yo efe gbowe lobe jinre ki jon ni ce jin ya ta bụ bo ga na lana da na mun ce ga anabi ga ga kan da ce hikima na dabo na waju ke ya latiya kan da ce mun lugwa gafa wallazi nafsu muhammadin biyadihi wun shi kuti gan da turarai muhammadu da guba ne sallallahu alaihi wasallam lahuwa shaddu tafallutan min al'ibli fi ukuliha akika ƙur'anu a shaddu tafallutan unfayin unfacibi egbaza eh, zandoro di fitina kawo kukugi kini da gbogbo ilaji loza a shaddu tafallutan unfayin cibo tafallutan bi ma na tahallusan daga wacin bu minal ebili nke fashi bigan rakun fi okuliya rakun na ladan kondoroge cidde foki ya ya cibi na o ce ga nga waya kondoroge wacin bu ba ni <laughs> Allahu akbar e ganna da shaka ngo ce ga e ga da be ga toshin wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha bin zai ji ku qur'anu fitina ga to zo so ku fitia amma wani gba bayana ngore wọn lu yin gba di wọn da ju wala sa na bai gana ga yace zai ji ku fitina amma to zai ku fitia mu yin gba bayana wọn ci mu gba bayana pata kun agwa kan sana yi agwa ne to zai ku fitina mu yin di magugbawa na wadda ajiyar na qur'anu ku fitina ma wọn lo to jinsi wọn bi lala yana laza je man nawa gumba gula jilozo re wallahi tala gumba gula jilozo aga wa wuce kufin waya ni to ashiri jin ya la jilozo wuji wane kufaza wa ba je jina ni wa ga ji wuli mutu a fe piya be wani wadda yi lemi wai baka to wa dauda wani abi ake obe jimi damiyo kendo zando cha digiri jin wuce tin abi first class yi diploma ko digiri ya ko masters ɗaure wule ga yanzu ga katun noce da je wo ko a ji shagala bai mulki wadda a belele ko a ji shagala da harkar da ci ijo wadda a kungwa ishi mili a dami wa turanci da na amma masu yin form 1 ya eh, <laughs> gi primal <laughs> amma su gi primal isa yi mathematician yi wanzu ga gaskiya <laughs> ma bici ma bici biga ilimi kenan so ko son ya dabo sarawai wallahi so ko son ya dabo eh cin wayo nga mala ya zashi na waga ya za wa ni ba biwi bin ga wa bebe ya za na ba biwi ba ta na guye san amma za huka to wa ni kai huka to min ce gu gagba u be yake do me buya wa na mu macha to shawaro ga mana yo nga biu ci ba ni wa pando ci wa pando ci sai waje bauta ba ya gba lajilozu wani wawa na salam ilimi da fa za ji katun na kakwace wadda fa kan ga yi guna wani Waga lokaci wa kwata layu a yawade gi nole wani layawa na lokaci wani yau wadda gwagba musa wa igba katun to ga tuwe ma wadda a fi jina a gana man shi magana amma to kin ga wa gana wa laubewa الحديث الثامن والمئة حديث ya shi tun ceto عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مكابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji gamba ga la taj'alu buyutakum makabir ya musulmi ji e galugwa e miyeji aje ke ko shaba na ma e galugwa e miyeji aje ke ko shaba na ma ngai ya ga fi zai je gba qur'an fi miyeji bo anama ma ga to ka tun bagun ko shaba ba tun ku shaba ga ba saboda gwa kuranu gyo inna shaitana ne na lame ga ya ci nan inna shaitana yele shaitan yi yanfiru min albaiti alladhi tukrau fi suratul bakara waju fe bichiye min doro na ga ba suratul bakara da ba ku bana wen wa gu shiye ba ngala mi ga ye ga lu e gwa shaba gba fi fim yejo don ba da wani ba ga ci edi uba fim bu e ga shi edi uba be gishi rawahu muslim al hadithu tasi wal mi'a al hadithu tasi wal mi'a hadithin shi tuce tu tanici عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya yakawattini wazzaitun fama samitu ahadan ahsana sauta min rawahu albukhariyu wa muslim albarrawa yagi azib sakube bo yuyu ga samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngon wona tuci sakun nake kin yato ci bi amin chafiya na ya wa tini wa zaitun annabi fai ba suratu tini na fama samitu ahadan ahsana sauta minu amma milawo ka tunlemi sun zawa na mabere ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gai ma ne fama samitu ahadan ahsana sauta minu ga ya zama mabere wadana ya ba ƙur'anu ba wulalle da ja nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam sun ne kin da tsoci ko alghairi ya nabi muhammadu ne e eh, gena kan kwata a ce bere mai ba qur'anu a ce la hina illallah je zaje na iri iri soko be boyewe ita nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam soko be alkhairi yi bo yi bo gani a nabi muhammadu wani zai yabo a nabiya nan ga wace gaza na dana kila ke shi da ba a da ga wai je boye a nabiya boye na nabi ga mai kiyan ah, ene wugwa ga wade na wala mai wato ene ja nabi muhammadu ya wani na gaya kul in laha tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wujin ya gun ga fi gun ga wujin ga sai wa kogwa ina salatu ya a ga tuwa na biyu sallallahu alaihi wasallam da rewu daki wadda yau gaga saho ma kogun waza wangi shedo ya ca wa wani man kirki ji macina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na finin mu don gwargwado obi yi mutanci mu amma ga ya tuwa annabi da na wasu mace ko hannu annabi ga aji uke ya je ga amma wa ya al'ada wani kasan amma ya annabi na kama kuma gawai wa annabi zai yi bonce ta gama daidai an ne wa annabi yawuwa bai ilimi rai kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yubikum allah aya na gaman jiga aya tulim ti hani na aya ne la maza cin na wagai waga wato ga zanne wa nabi uwan gaskiya gan gan nabi muhammadu gai jina da na ibile ji to ga je boya nabi wa sun ta ce musu ibn zandore wa zana da me tu ina za mu ci ne wa ibe kai ne ne ibe kai ne mu ja ciga mu ja ciga ilime lawa nabi jimi suke da alhadisul ashi wal mi'a hadisiyan shi tuce tugoci an abi hurairata radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء رواه البخاري ومسلم daga ba abu raina wasu cibiyar bayu ga tuci saku sallallahu alaihi wasallam ga inna ummati aluma mishi yuda'auna yawmal qiyama ayu aya fa kiyama gurra muhajjalin aluma mishi aya fa kiyama ma bebe alama na jaga ta aluma me fa kiyama ne waye gurran fuska ni bata mai gaske e waja ibi aski febana bana muhajjalin a caga egwazi bicazi wake da aske bu asken na wuje yadda ci gigu yare min asarin udu egwu alula na eji lajila na tasiri alula nga ala fuska aji egwu aji bicazi fe bana sokujan ya guyayi ina ya algurra na gane wani algurra bayanin filwaji fuska a to aske boko fuska a mojina gagana alle fuska ya bana muhajjali na cikiya muhajjali na cikiya boko boko na wale babu biciya doko na asali daga doko bai diyawo amma yana ya kpa hadisin na wani wiki aski kacha boko boko yau na wale babu bici doko na bici guta doko waliwe biki yau da aske biyu da na boko boko ji fahimta ku babu a da kiyan a tajilau amma yana ya kpa abu na aski aski na fuska tuyen yaguwa tuyen bici hukuli ya ce nuyi hadisu al-buhari bi muslimi al-hadisu al wal mi'a hadisu ya shetunshetu gobe nici an jabiri bin abdullahi radiyallahu anu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من قال حين يسمع النداء على هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري daga bajabir ga abdullahi su kube bayuyu ga ga tuji sako sallallahu alaihi wasallam ga man qala hina yasma'u nidaa zandoro lokaci lokacin ga bewo sallayi na hina yasma'u nidaa kamina ya ga na sallayi na na da yi salla wani yi salla zo na ma ofe jigan اللهم رب هذه الدعوة التامة يا وتوشي رب هذه الدعوة التامة وقاي يتيا يمي غوشنا يسالنا وقا وقا ويمي غوشنا وقاي يو والصلاة القائمة سلم وكو جيكي يعني Bin wuce ati muhammadan latara ya nabi muhammadu alwasila ina yi wasila na walfadila galibe alfadila nke yi daraja wadda cin wata tiyan alwasila to a nabi muhammadu ragan mai guba ba ne wa ba'asu makaman mahmuda a ci gaga na nabi muhammadu kinkin gibayen yabo allabi wa'atta na sojin wani kawalina annabi gan zandoro ga ganna ganan halat lahu shafa'ati al qiyama halat lahu bi ma'ana wajabat lahu shafa'ati bubo na mai abu zai fa kiyama ina halat lahu gaji tabbata ti zanna al qiyama fa kiyama hadith al-bukhari ta ayawu ba qur'ano kirisa ko janabi muhammadu alaihi wa ha yakin giba mu ci kwanan gai ga a shafa'atu la uzuma e gwatana ga gwatana gai bai wani ga ga wa min al-layli fatajab bihi nafila asa an yab'athaka rabbuka makaman mamuda aku jikini ba ko yisho fedi tahajjud fedi nafila hadith mo be ga na be luwa wuyi yi ramadan udi ramadan ya riwayan da ciga gobe ni riwayan da ciga gobe wuta wa minan laili ba ku yi shiga bu yi wabi wani gafata jabi na fila fe gba yanzu da jijiyar na fila jin asa wa so ba na yi ba ta karabu kamar kaman mamuda so cewa bin na wakikin giba ya yabo kirgi ba na halitta fata musulmi to kafin lafiya da ajiye wani ga yi shafa'atul uzuma a shafa'atul uzuma egwatana fata alita daga agbakwa zandura fi gan nafsi nafsi ida ba nabi adamu ga ga tin waye ga ida ba nabi nuhu ga ga tin waye ga ida ba nabi ibrahim ga ga tin waye ga annabi musa achiga Anabi annabi isa achiga ciga bilu ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam musa fi daga ana laha ana laha mi ga mu bonno mi ga mi ga mi ga ba za obe so shi na tigan nabo ki fe waza alaki ya ala hisabi ajin ala karaza wani da ga canale ebo na zafi gida gagan ba nawa gagan shagala gagan la ila illallah ruwan su kwaye wa biyu yana a shari'a jin zai ga alo aljanna na ufiulu zai ga alo na ufiulu in na yawa za kan gara na annaba su kwana fata ci ga agbatan na gagabe su kwaye annabi muhammadu ga mun fo wuce mun ga mun gwatan ci kwanan nga Allah ya gumba kinyo felli soko tase aji ile ami wiye lili tase so chi na aji yule ana wa sajan cha gunga ya Muhammad ati pe enoge wa na ba ajayo Allah akbar sallallahu alaihi sallam. to nga annabi muhammadu e ga kandoro na ladanga sallah izo na wage la aduwa na ji kya ji faruwa ya egwatan wuyen ma ga cin cewa su ko wani lada ta ce zai dade gwatan da bi muhammadu sai hadisiyan alhadisu sani ashara walmiya hadisiyan shi sun ce tuko bai gube ci an abi hurairata radiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم daga ba abu rera wato cube bayoyo nan ga atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma rajulun a'ma ga ifa'il annabiya shi kiyo mafulu ga yabon shi iza ba gina yabonci nan ga abdullahi bin ummi maktuma mai ladan mini ladan jiya nabi muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kun ga ba nabi fakala wuce ga biyu ga ya rasulullah ya wato yusa ku laysa li qa'idun yaquduni ila al-manzil min a qa'idu mi gwa lo matsalaci na qa'idun yaquduni ila al-manzil e ginan gagwa fiye kpaulo masalaci na fassa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuce wa bai tuci sokwai an yi rakisa lahu ga wuji sauki wuyawai wuji rongon wuyawai fayu tsalli fi bai yi ya gwan shuji sallahu dambo fayu tsalli a fi bai yi? ya dama nufin ji sallan dambo kasalahu a annabi muhammadu fai ji izini ji rango mi o fe da ji sallah dan bo falamma walla wude je zumate da da ahu anabi fe yi fakal wude biya anabi fe ga mi ga al tasma un nida bi salat ba wai wa yi. qala na'am ibnu ummi maktum ga e mewu annabi ga to fa'ajil yi bejji sallah be jama'i ji mijiron gomi ya wabiya ji sauki wa biya hadisi ma muslim hadisi na dam ne na man jagwa suna shiga sallah ji masallaci ya gina wajibi na kawo ji ba ta saka wacin mbuwa ko ile ya, e kacha agwaga ji sallah be jama'i zan da ci hajji mu ji, ci jimbo ndo ci masallaci ko bi ci cin wa zan da ci sa ci kuga ma wakabu ma poli babu wanda jika tun babu wani loto ma da amma masalaci su da nan wani sabuwa an fili wace jamfa mai ko katar babu wani ji sallah ko bici cin wa ko wajen da ci masalaci wajen da ci yimbo bici cin wa kawo zai dai da dabe wani ajiye da in zagi ji na yi ji a ce a shari'a ya dama yan sallah masalaci alhadisu salisa ashara walmi'a hadisi shi sun ceto gobe gutu ya ce عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توتشو بيبويو غتيسو صلى الله عليه وسلم قال laisa salatun asqala ala almunafiqin min salati alfajr wal isha'i sallar da ba asqala na lekmaga ala almunafiqin ya zai ji munafiqina min salati alfajr yiri sallah subhana wal isha'i gan sallah ishe mun zo yin ji ya zai andoro na yi munafiki a dini wani munafiki ya ji ba leko kina na ƙur'anu ganin da ji sallah ne tiyan riyo da na katilu annabi ga walau ya na mafi ma munafiki ma fi alkhairi na da sallah ya asubabu bayan ishe na bejin bejin a la'atauhuma da ada da wuji walau habuwan kaga agbagba kaga kokoci da masalaci a wajen ajiyar a dalawa ji hadisun al-buhari da musulmi sahaba je ba dini re e zai wa mata can ba ma wajoji kokari abuwa te pati zan da ciji cajoji giyan cajolo masalaci za mu ce yin wato annabi muhammadu cire sallallahu alaihi wasallam su ku bai da wuya الحديث الرابع عشر والمئة hadisi ya shi ceto gobe guni ci عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم يا صفين صلى يجديني fa inna tasweta saf ibana daidai jiyar safuji min tamami salatu da min ya emigun sallah wọ́n jù lálàádá sálà aṣẹ́pọ́n yá ya je lada kùn sálà ìwò bí a gbogbo kai za ti tiyan safo kó o bí tún safo e ẹ̀fọ́ dábò gádà wọn ọrọ́ ma ju kò kẹ́rẹ́ ọ̀dọ̀ láfọ́ náà ti ìmọ̀ abẹ́gẹ́ àwọn safo báyà àwọn safo tààtàn ṣàfihàn lọ kápá gbọ́ àlọ́ ń gé ṣe káńgá yà ní ẹ̀gbọ́ fiyan. ba ce wasu tace waya wọn inji gwalu waya da wọn ya gun wata ce felo kafa gwalu nga she kan ga yaje gwafin isa za wani ji tuye wani zan da ce abe gwalu ba wai da a tace waya mun ashara walmiya hadisun عشر والمئة ce tugu ya gici عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم تجبنا نائشة توشي بيبويو يوغر قلتوشي سكو صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر ركعة قبنا وغيجين كافي دي صلى الله سبحانه عبكي الفجر قال لنا خير da alkhairi ga minar duniya ijotu wa mafiya to na fi ijona Allah akbar wala wọn di wajen alkhairi na dagba kubo na wọn gaga a ije yawe waje tu ije ko yana fi ijona ya yawe alkhairi yana ka a talfajiri ga mula kawala da ya misali wadda asfa kewa bi wani oge jan su ba zo ofe jikin ofe bebi wani fe bebi ko ma o kai gini gala o bebi man jiga o kai gini gala wuge gan amma o gaisu sun daga wa bi aji shagala da har kan da ce o ga sallaji baya ko masallaci yana ajin zumaya asbabu zulim ibu alkhairu ku bi ace o mama hadisi ma muslim shi السادس ce والمئة حديث ينشط شتو ci عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ذنبه غفر رمضان imanan eti imanu jibe soci wa ti saban eti ladawo gufira lahu ma ta kaddama min zambi a faduya ekole fiye na yuga da shi zana ibu ramadan na nufi a zunyu a allah hakuwa eti imanu jibe soci be ladawo amma man jiga ya tunle fiye rikici ya kwa so ga iri in tajtanibu kaba'ira ma sai ya ankum ku. idan ga kiya be to kaba'ira ji to so gairi da fagar be الحديث السابع عشر والمئة حديث يا شتو شتو ويجي بيجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى Sallallahu Alaihi Wasallam. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم daga ba abu saku bai mai yiwu ba wata saku sallallahu alaihi wasallam na iza a ramadan abbe ke tsaye ramadan ga dabe na futi hat abuwa janna a zai aljanna shi wa gulliqat abwab an-nar amma da yako min jitsu wa sufidat ash-shayatin amma da shaitan je mogo ila fi kuru gai shaitan al da ga a ila shaitan je mogo ramadan yo ma sai da lewan ga mai gana to man je ga unji pata kendo na hadisin da cihuwa na mara su shayafi na ji gwatika shaitan mu ko shi so ce ka daidai ya ji shi ya ji zai gwatika gane zai za daidai ba mu ga yana wuce ga yi mabu amma yana hugwa ga yi la shaitan mu ci koji wa ko yi la shaitan wa gona wanda ya yi tun daidai la ake tsawa zuya ne shaitan ya ga mai fuza wangi shara bai tun daidai wasu wasu ya tun daidai kwata shaitan ga wanda kendo gwakwaza wangi zai laje zaguru na ya kasuwar mu banga izo ushuje mu loki yo en ba no le ne ugwa ge ga nabi muhammadu gaskiyo yo sallallahu alaihi wasallam wannan shaitan je ga yin la jilozo batin dore shaitan ya tungi tuje tu zai magani ya be gana za mu ci shiga wani be darajo so ku si be bani na ga yi gurgudo karatun ya littafi albarka ko nabo ta ga hadisi na kene labiyu ebon na ologun mi zuni ilaji zuyin ya tace tekwa zuni alhadisu samin alhadisu samin a ashira walmiya hadisi ya shito ceto a shidigu baci an talhata bin ubaidillahi radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإلال قال اللهم إله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام صحيح رواه الترمذي لقد طلع يجي عبيد الله يوم سكو بيبويو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي سكو وفي إذا رهل الإلالة أبكي أنا بقى إتصالينا gai etsana jutiya chabaina gai gai hilalam wela mocha qal kai kinu fece yo etsaworo abe ki anabi muhammadu ga etsaworo lena waju ga allahumma illahu alaina bil amni sukum ayatsan fi amin shi yi. wal iman o lafe kpai bibiyan iman ya e toro na ile da na wasu salama o lafe aminci yayi wal islam o lafe rayu da yato musulunci yayi hadisu yau sahihu rawa turmidi na yau ga musulunci ya zo bai kiyon edufe lafiya ya dole ga amuni gan bai salama ko zandore wa fitina zanen ranar ke ba wa nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ibn eh, fitina adda be to guru na wai wolo alawa da aljanna na o ga gabi wire za la da gun kataji ko na da mun ce wa mutum musulunci be kyayi bai ka da police station bonan ngole eh sai ko to le za ga ladda ba ga na to sallama wa majiji ina bauliye bi ba ta babu su kukun kiwi haladisu ta sa ashirar walmiya a jisiyan shetoshetu ashirin nici an abi hurairata radiyallahu an hukawal kawalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida nasiya a hadukun fa’akala a wushari ba falitin masaumahu fa’in nama a tsamahun lawa tsakawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza nasiya ahadukum zandoro na tambaga be da biya fa akala washayin gishigi ba ku da ramadan bona aw shariba ko wai fice fin da azon bona fal yutimma sawmahu lazun yan gumi ga ga azun yan wani ma musulo be yi fa inna ma at'amahu Allah ebona sokoyi ujo wasaka unga mayufya naga jumhuri yamma jita tubo tambaga lo to azun yi cha gafi wode ga pa ofe wami ci bo be azun ga yi gibe ma ga yi fi bema ma hadith al-bukhari be muslimi amma wale fahimta da dai za ta yakin nufi hadisin nan to ga yi wujan waye tiki bo eti ga wagiya wada igida e yazun yazun manya har mutum ya giya wato fi bai zai ito e yazun a fasara bujiji a disin na egbin giwa gizi mutum a bi mutum ke ka gizi bi o ga ci ga ga gan adini e ga adini e gan can e za ti ya na ofin a fasara ya disin na jeba a fasara jeba fasara na man doro ji zai tace mai adini shi wani garawa karayin bai zai lafayin tuga da adini wani lo bayani ya mamuci kwaja na alhadisul ishiru na walmi'a hadisiyan shitun ceto ya shi ko ga hadisiyan shitun a yanci ji fahimta ko shitun eshe shi gutun shitun a yin eshe shi gutun a yin lole agan faya wani wani عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عباس سكوبي بويو يونغا تونسوتو بابو سكوبي بويويا الله صلى الله عليه وسلم تشي سكو صلى الله عليه وسلم sama yau ma ashura a fi azin ya efayin ashura ga yi ya etsayen muharramu wa amara bi siyami yi umarji musulmi ji foro gan a tafi azin wuce ma bugu ya muharram iji kokari fila wani fi azin alkhairi dabo to tuwa ni ma a shiga ga yi taso awo ebuna nabi fiye wuce ma wani kawai jiga ya yi muru e ya wuro amma be nga fi so ci mabe lutu e ya wuro to na ga ya migun ya katun yau daga jizu ya etacho min littafin alhaqul mubin fi hadith rasul amin sallallahu alaihi wasallam ya shek muhammad abdul qadir muhammad al qadir al kanawi hafizahullahu ta'ala gurgudu ne gbanin social barkudu bai gaci mace na su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu allah la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu